صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na daren yau juma'a kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauki da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi sali usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau tare da sunusu ina hunti sai kuma muryoyi masu sauraron mu tare da hassan barka daga nan sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar daga nan sai amsoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak daga nan kuma sai shirinmu na karshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi Salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 19 ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da bakwai ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kuma sun cewa shekaru 1137 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan rajab na shekara ta 305 hijira kamariya aka haifi babban malamin addinin musulunci abul fatahi al-mu'afi bin yahaya bin zakariya wanda aka fi sanin sa da ibn tarraz ibn tarraz wanda ɗaya ne daga cikin manyan malaman mazhabar shafi'iyya ya shahara a ɓangaren hadisi da fikihu kamar da kuma a ɓangaren ilmomin adabi da nahawu da lugga ma ya yi fice ya rubuta littattafai masu tarin yawa a ɓangarori daban-daban na ilimi mafi shahara daga cikin littafansa shine littafin nan na adabi mai suna aljalisul anis wanda ya rubuta shi a cikin mujalladai ɗari kuma a cikin kowane mujalladi yana farawa ne da ambaton hadisin manzon Allah kafin ya shiga a cikin bayaninsa ibn tarraz ya rasu a shekara ta 390 hijira kamariya a birnin bagdaza na kasar iraki yana da shekaru 85 a duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 24 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan fabrairun shekara ta 1997 tsohon shugaban kasar china ding xiaoping wanda kuma ya kafa asasin ci gaban tattalin arziki na kasar ta china ya rasu yana da shekaru 92 a duniya kasar china ta samu sauyi da ci gaba mai tarin yawa a lokacin shugabancinsa shugaba ding ya aiwatar da wani tsarin tattalin arziki wanda yake haɗe da akidar gurguzu amma duk da haka ya shigar da kasar ta china a cikin harkokin kasuwanci da kasashen duniya da dama din ya sauka daga kan kujerar shugabancin kasar china a shekara ta 1990 saboda tsufa sannan kuma ya rasu a rana irin ta yau a shekara ta 1997 da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 548 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan fabrairun shekara ta 1473 aka haifi nicholas copernicus masanin ilimin taurari da lissafi ɗan ƙasar poland da farko dai ya fara karatu ne a ɓangaren ilimin taurari amma daga bisani ya koma a ɓangaren likitanci bayan kammala karatunsa ya shiga bincike a ɓangarori daban-daban ya kuma koma karantarwa a birnin rome na ƙasar italiya inda yake koyar da ilimin lissafi amma duk da haka yana gudanar da bincike mai zurfi akan ilimin taurari inda a shekara ta 1503 ya kai ga gano cewa ƙasa ce take zagaye rana ba rana ce take zagaye ƙwallon ƙasa ba ya kuma gano cewa ƙasa tana zagaye rana a cikin sa'o'i 24 kowace rana guda bayan wani ɗan lokaci da ƙaddamar da littafin sawan da ya rubuta akan yadda ƙasa da sauran taurari suke zagayawa a cikin sararin samaniya ne ya rasu a ranar 24 ga watan mayu na shekara ta 1543 Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz talatin shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti ashirin agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz biyar sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla masu sauraro yanzu kuma sai labaran duniya wanda zan gabatar ga labaran duniyan da farko ga kanansu Ƙasar rasha ta bayyana cewa lokaci ya yi da dawo kan gasken abin da ya kamata a yi a kan yarjejeniyar jcpoa ta ƙasar iran kasar Somalia kuma an ji karar tashin bindigogi a birnin magadishu babban birnin kasar a lokacin da jam'iyyun siyasar kasar suka fara zanga-zanga ƙungiyar tarayyar afirka ta ce kasar rasha ta bata allurar rigakafin corona miliyan 300 yanzu kuma ga cikakkun labaran jakadan kasar rasha a majalisar ɗinkin duniya ya ce a halin yanzu ya tabbata cewa siyasar takurawa mafi muni kan ƙasar iran don tilasta mata dawowa kan sabuwar yarjejeniyar nukiliya ta sha ƙasa don haka yana kira ga waɗanda abin ya shafa da su dawo kan hanyar diplomasiya kamfanin dilacin labaran irin na kasar iran ya nakalto mikhail olyonov yana faɗar haka a birnin vienna ya kuma ƙara da cewa duk wa'anda suke goyon bayan takurawa iran don cimma manufofin kasashen yamma a kanta sun tabbatar da cewa siyasar takurawa kan ƙasar iran ta karye ba kuma wata hanya da ta rage in banda hanyar diplomasiya kafin haka dai a yau juma'a ce ake sa ran manya-manyan jami'an tsaro na kasar amurka daga ma'aikatar harkokin wajen kasar da kuma ma'aikatar tsaro za su tattauna kan yadda amurka za ta dawo cikin yarjejeniyar jcpoa wacce gwamnatin da ta shuɗe ta fice daga yarjejeniyar a shekara ta 2018 sai dai abin tattaunawa a tsakanin su ita ce shin amurka za ta dawo kafin zaben shugaban kasa wanda za a gudanar a nan kasar iran a cikin watan yuli mai zuwa ne ko kuma sai bayan zaben shugaban kasar an ji karar tashin bamabamai da karar fashewar abubuwa a wurare daban-daban a birnin magadishu babban birnin kasar somaliya safiyar yau juma'a kamfanin dillancin labaran afp na kasar faransa ya bayyana cewa kungiyoyin 'yan adawa a kasar wanda suke samun kariya daga mayaka na sa kai sun fara gudanar da zanga-zanga daga babban titi da ta taso daga babban tashar jiragen sama na kasar da ke birnin magadushu labarin ya kara da cewa sojojin gwamnati wanda ake kira gorgor sun bude wuta akan masu zanga-zangar wanda suka hada da tsoffin jami'an gwamnatin kasar da kuma manya-manyan 'yan siyasa wani wanda ya gane wa idanunsa abin da ya faru ya ce a cikin masu zanga-zangar akwai tsohon Firayim Ministan kasar hassan ali khairi da kuma tsohon shugaban kasar sharif sheikh ahmad kafin haka ne sharif sheikh ahmad ya ce sojojin gwamnati sun kai masa hari a hotel ɗin da ya sauka a birnin na Magadishu da niyyar kashe shi ya kuma ƙara da cewa sun buƙaci mutane su fito zanga-zanga don wa'adin mulkin shugaba Farmajo ya kawo ƙarshe dole ne ya sauka kan kujerar shugabancin ƙasar. A ranar takwas ga watan Fabrairu da muke ciki ne da ya kamata a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a ƙasa ta Somaliya kamar yadda 'yan siyasar ƙasar suka cimma da gwamnati Muhammad Farmajo amma hakan bai samu ba. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta ba da sanarwar cewa gwamnatin ƙasar Rasha ta ba wa ƙasashen Afirka allurar rigakafin cutar corona samfurin Sputnik V miliyan 300. Kamfanin dilancin labaran Reuters ya nakalto John Ken Garson, daraktan hukumar yaƙi da cututtuka ta ƙungiyar yana faɗar haka a yau Juma'a. Ya kuma ƙara da cewa Rasha za ta fara miƙa wa ƙungiyar wa'annan alluran ne daga cikin watan Mayu na wannan shekarar. amma mafi yawan alluran za su shiga hannu ne a cikin watan yuni ƙungiyar au mai ƙasashe 55 dai tana son ganin an yi wa kashin 60 cikin 100 na mutanen nahiyar biliyan 1.3 allura rigakafin cutar corona a cikin shekaru uku masu zuwa tuni dai kungiyar ta ce ta sami allurar rigakafi na kamfanonin astrazeneca pfizer da kuma johnson johnson guda miliyan 270 masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO, James Stoltenberg, ya bayyana cewa kungiyarsa za ta ƙara yawan sojojinta a ƙasar Iraki don abin da ya kira yaƙi da 'yan ta'adda. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakalto James yana faɗar haka a jiya Alhamis. Ya kuma ƙara da cewa kungiyar za ta yi haka ne bisa bukatar gwamnatin kasar ta iraki har ila labarin ya kara da cewa ga dukkan alamu mayakan kungiyar ta da'ish suna son sake dawowa kasar ta iraki ganin yadda hare-haren ta'addanci suke kara yawa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kafin haka dai majalisar dokokin ƙasar ta iraki ta buƙaci ficewar dukkanin sojojin ƙasashen waje musamman sojojin amurka daga ƙasar saboda kisan da shugaban ƙasar amurka da ya shuɗe ya yi wa shugabannin gwagwarmaya da ƙungiyar ta da'ish a ƙasar iraki wato janar shahid kasim suleimani da kuma shahid mahdi al-muhandis wanda shugaban ya yi a farkon shekarar da ta gabata a halin yanzu dai amurka tana da sojoji dubu biyu da ɗari biyar a wurare daban-daban a ƙasar ta iraki babban sakataren na ƙungiyar tsaro ta nato ya ce yana sa ran yawan sojoji sojojin nato a kasar iraki zai tashi daga 500 zuwa 4,000 nan gaba a fagen wasanni kuma babban kocin ƙungiyar ƙwallon kafa ta kasar iran Dragan Skocic ya bayyana cewa suna kokarin ganin sun horar da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar don samun nasara a wasannin kofin duniya na shekara ta 2022. Jaridar Iran News ta nakalto Skocic yana faɗar haka a Tehran ya kuma kara da cewa a halin yanzu sun dakatar da horaswa zuwa watan Yuli a lokacin da hukumar wasannin kwallon kafa ta Asiya wato AFC za ta bayyana tsarin fidda gwanin wasannin. Skocic ya kara da cewa a halin yanzu shi da sauran masu horas da 'yan wasan kwallon kafa na ƙasar iran suna kallon wasanni daban-daban don zaben wanda ya dace da su sannan idan har an fitar da jadawalin wasannin gasar ta shekara ta 2022 za su fara horaswa daga ciki har da wasanni da wasu kungiyoyin kwallon kafa na abota masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na afirka a yau tare da sunusu ina wunte afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun tofin Allah tsine ne da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kan sace ɗaliban makarantar sakandare a jihar Neja da ke arewacin Najeriya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kakausar suka tare da tofin Allah tsini kan harin da 'yan bindiga suka kai wata makarantar sakandare na kwana a jihar kagara da ke jihar neja a ashiyar arewacin najeriya inda suka yi awon gaba da ɗalibai da malamansu kuma suka kashe ɗaya daga cikin ɗaliban rahotanni sun bayyana cewa wasu gungun 'yan bindiga sanye da kayan soji sun farma makarantar sakandaren kimiyya ta gamman science secondary school kagara da ke ke jihar Neja arewacin tarayyar Najeriya da misalin karfe biyu na dare a ranar Laraba da ta gabata. Kakakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Laraba da ta gabata ya bayyana cewa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya sake jaddada cewar hare-hare kan makarantu da sauran wuraren ilimi babban abin kyama ne kuma ba za a taɓa lamunta ba. Guterres ya yi kira ga mahukuntan Najeriya da su iyaka ƙoƙarinsu wajen ganin an kubutar da waɗanda da aka sace tare da ɗaukan matakin hukunta waɗanda suke da alhakin wannan aika-aikar asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef a nashi ɓangaren ya yi kakkausar suka tare da yin tir da harin wuce gona da iri kan ɗaliban makaranta yana mai jaddada yin kira kan hanzarta sakin dukkanin yara domin komawa ga iyalansu cikin ƙoshin lafiya game da sauran waɗanda aka sace a lokacin ƙaddamar da harin peter hawkins wakilin asusun kula da ƙananan yara yara na majalisar ɗinkin duniya a najeriya ya fitar da sanarwar cewa kaddamar da hare-hare kan makarantu babban take haƙƙin yara ne saboda kamata ya yi yara su rayu cikin jin daɗi a halin zaman gida da makaranta a kowane lokaci kamar yadda bai dace a ce iyaye suna cikin damuwa da fargaba ba kan lafiyar yaran su a duk lokacin da suka tura su zuwa makaranta hawkins ya kara da cewa muna sane da irin kokarin da gwamnatin najeriya take yi domin ganin an dawo da da dukkanin yaran da suka bata ana ta bangaren mary noel barji babbar sakatariyar watsa labarai na gwamnan jihar ta neja abubakar sani bello a lokacin da labarin sace dalibai da malaman su ya watsu ta bayyana cewa bayanan da suka riske su suna nuni da cewa ɗalibai 27 ne aka sace amma ba su da masaniyar yawan adadin malamai da ma'aikata da aka sace a yayin kaddamar da harin saboda ba sa son faɗin adadi da za a samu sabani daga baya amma dai ta tabbatar da cewa tuni aka fara kokarin kubutar da mutanen da aka sacen sai dai wata majiya ta bayyana cewa mutane 42 ne aka sace a harin kuma 27 daga cikinsu ɗaliban makaranta har ila yau noel barji ta bayyana cewa gwamnan jihar ta neja abubakar sani bello ya ba da umarnin rufe ilahirin makarantu da suke fadin jihar bayan abin da ya faru a makarantar kagara rahotanni sun bayyana cewa maharan sun tilasta wa yaran makarantar da suka fara kamawa kan su kai su zuwa dakunan kwanan sauran ɗalibai inda a can suka sace sauran ɗaliban tare da wasu daga cikin ma'aikata kuma an samu tabbacin maharan sun kashe ɗalibi guda ɗaya a cikin ɗakin kwanan ɗalibai sannan an ɗauki gawarsa zuwa ofishin 'yan sanda da ke garin kagara kuma 'yan sanda sun yi ƙawanya wa makarantar wata majiya a garin na kagara ta bayyana cewa al'ummar garin sun kasance cikin shirin ko ta kwana bayan da suka samu labarin cewa maharan suna shirin kaddamar da farmaki kan garin amma ba su tsammaci harin zai takaita kan makarantar yara ba ce ɗaliban ilimi saboda tun da yammacin ranar talata labari ya watsu cewa 'yan bindiga za su kawo farmaki kagara kuma cikin dare da misalin karfe goma an samu labarin cewa 'yan bindigar suna wajen garin lamarin inda ya wurga jama'a cikin halin firgici wannan sace ɗaliban makarantar sakandare a jihar neja ya zo ne bayan watanni biyu da gungun 'yan bindiga suka kai farmaki kan makarantar sakandare da ke garin kankara a jihar katsina inda suka sace ɗalibai da yawa su ya haura ɗari uku kuma wasu rahotanni sun bayyana cewa bayan tattaunawa tsakanin gwamnati da 'yan bindigan an saki ɗaliban kuma sace yaron ya fuskanci tofin Allah ne daga ɓangarori daban-daban na duniya hakanan tsawon shekaru uku da suka gabata a cikin watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha takwas mayakan kungiyar boko haram sun kai farmaki kan makarantar mata da ke garin dabci na jihar yobe da ke shera arewa maso gabashin najeriya inda suka yi awon gaba gaba da ɗalibai mata 110 kamar yadda a ranar 14 ga watan afrilun shekara ta 2014 mayakan ƙungiyar boko haram suka yi dirar mikiya kan makarantar sakandaren mata da ke garin chibok a jihar borno inda suka sace 'yan mata 276 shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi allah wadai da sace ɗaliban makarantar kagara na baya-bayan nan a sanarwar da mai magana da yawunsa garba shehu ya fitar a ranar larabar da ta gabata ya bayyana cewar shugaban kasa muhammadu buhari ya umarci jami'an tsaron kasar sojoji da 'yan sanda da su ɗauki matakin ganin an dawo da dukkanin mutanen da aka sace cikin ƙoshin lafiya kamar yadda shugaban kasar muhammadu buhari ya tura wata tawagar shugabannin tsaro zuwa garin mina na jihar neja da su jagoranci harkar tsaro da nufin ganin an ceto mutanen bayan ganawa da jami'an tsaron jihar da shugabannin al'umma da kuma iyayen yara da ma'aikatan kwalejin don samun ƙarin haske matsalar sace mutane domin neman kuɗin fansa da wasu gungun jama'a suka mai da ita a matsayar sana'a a jihohin da suke tsakiya da arewa maso yammacin najeriya tana daga cikin kalubalen da ke addabar najeriya baya ga masu ikirarin jihadi a shiyar arewa maso gabashin ƙasar hakanan tsagerun yankin neja delta da 'yan awaran kabilar ibo da suke kudancin kasar akwai masu ganin tun bayan ganin abin da ya faru a garin kankara da ke jihar katsina inda 'yan bindiga suka yi awon gaba da ɗaliban makarantar sakandare ya kamata mahukunta a sauran jihohi su ɗauki darasi musamman ɗaukar matakin kewaye makarantu tare da tsaurara matakan tsaron su a hirar da tashar cnn ta kasar amurka ta yi da shehu sani tsohon sanata a najeriya ya bayyana cewar makarantar babu shinge lamarin da ya baiwa maharan sauƙin yin kutse cikinta tare da da yin awon gaba da ɗalibai shehu sani wanda tsohon ɗaliban makarantar ne ya shaida wa cnn cewa garin kagara yana tsakiyar matattarar masu tayar da kayan baya a jihar naija gungun 'yan fashi da makami na fulani da suke sace mutane domin neman kuɗin fansa tare da aiwatar da hare-haren wuce gona da iri kan al'umma lamarin da ya janyo dubban mutane suka rasa muhallinsu a wannan yankin shehu sani ya kara da cewa masifar gungun masu sace mutane ne domin neman kuɗin fansa a shiyar arewa maso yammacin najeriya ya zame mafi tsanani akan 'yan ta'addan ƙungiyar boko haram saboda barnansu da kashe-kashen rayukan jama'a da suke yi ya zame babbar masifa a arewacin ƙasar a kwanakin baya-bayan nan ne shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya yi ritaya ga dukkanin shugabannin tsaron najeriya hudu tare da mai gurbin su da wasu na daban sakamakon yadda ƙasar musamman arewacin ta. take ci gaba da samun karuwar rashin tsaro da sace-sacen mutane yadda mahara suke shiga har cikin kwaryar gari dauke da makamai su sace mutane tare da aiwatar da kashe-kashen gilla kan jama'a sakamakon haka tsohon sanata shehu sani ya bayyana cewa matakan tsaro sun taɓarɓare matuƙa gaya a najeriya da haka ke matsayin babbar barazana ga zaman lafiyar ƙasar a nata ɓangaren hidayat hassan babbar daraktar cibiyar bincike kan harkar dimokuraɗiyya da ci gaba mai mazauni a birnin abuja fadar kare mulkin najeriya ta bayyana cewa dole ne akan gwamnatin najeriya ta shelanta dokar ta ɓace a ƙasar saboda matsalar rashin tsaro tana mai fayyace cewar kuma dole ne akan gwamnatin ƙasa ta ɗauki alhakin wanzar da tsaron makarantu cikin hanzari idan kuma ba haka ba to lalle matsalar da ta faru a makarantun chibok dabci da kankara da kuma kagara a halin yanzu za su karfafa wasu kan aikata makamancinsu kuma mafi muni masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin huta lafiya. da masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh daga nan tahiran da ke baku damar tofa da bakacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga siyasa tattalin arziki al'adu kai har ma da sada zumunci ni ne hassan barka kin mafarin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malamin mu na farko assalamu alaikum voh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana hussein star kasuwar kwalliya da magaram har kullum dai eh, ba zan fasa yin kira ne ba ga eh, al'ummar kasar mu nijar musamman ma mu matasa na ganin cewa wannan zaɓe zagaye na biyu da ake shirin gudanarwa a ranar wanda lahadi mai zawa na ganin cewa mun haɗa kawunan mu mun zama tsitsiya mu mu ɗaya ganin mun tabbatar da cewa an yi zaɓe lami lafiya kamar yadda muka yi a zagayen farko ko ba gaskiya ba sannan ina kira eh, ga eh, da mu guji ainihin yada eh, kalaman batanci ko kuma yada jita-jita domin hakan ma yakan janyo rudani a bayan zabe ko kuma in ce rikici a bayan zaɓe da fatan za ku tashi lafiya iran hausa daga mai sauraron ku usaini star kasuwar kwalliya da magarab assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci da iran mai magana da ku idris muhammad ne daga nan birnin da magaram jamhuriyar niger zan yi magana magana kan game da rashin tsaro da ya addabe mu a nan afirka musamman ma tsakanin najeriya da niger da iyakar burkina faso da mali yan ta'adda da suke kashe-kashe a nan ba gaira ba saba ba dalili to wannan taro da an ce a akwai gaban kasar faransa duk fitinar da ta to wasu suke kirkira ta assalamu alaikum boh hausa mai magana ibrahim dan fulani yari mai arsenal da ke garmar hukumar wurji a nan jihar bauchin najeriya a dangane da a maganar tashin bam a jihar kaduna a wannan abun allah dai ne wannan abun turne wannan abun takaici ne a muna kira ga hukumomi da su sa ido a dukkanin fadin kasar nan domin ganin a duk inda 'yan ta'adda suke ko kuma masu a yawo da bama a an kama su domin ganin a ba a samu asarar rayuka a cikin al'umma ba a to muna fatan hukumomi da su sa ido a dukkanin fadin kasar nan a ina kira ga gwamnatin jihar kaduna da ta mai da hankali wajen ganin ta kawo zaman lafiya a jihar adama yankinmu na arewa baki ɗaya. na gode mai magana ibrahim dan fulani yayari mai arsenal da ke karamar hukumar wurji a nan jihar bauchi najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu sashen hausa na voh hausa barkanmu da warhaka mai magana da wuliyandu daga neman ra'ayina zai tafi ne dangance da mukabalar da gwamnatin jihar kano ta kira shek abdul abdul da sauran malaman da suke kalubalantarsa wanda ga dukkan alamu mun ga malaman suna ta zillewa da guda guda kowa na ta kawo uzurin shi ga alaman dai bai shirya mu zaman ba ko kuma baya da hujja da wani abu mai kama da haka dai to ina ga hada na naka ra'ayin nema zan ja burki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake sada mu yanzu a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh da ma daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisa salam a huta lafiya. masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na isoshin rayuwa wanda zan gabatar. Isoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barka mu da warhaka. barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Sani Rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To da masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu yi magana a kan sahabban Imam Ali salam wanda suka fi kusa da shi suka kuma yarda da shi a matsayin halifan Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akan al'ummarsa bayan wafatinsa wanda Allah ta'ala ya naɗa shi kan wannan matsayin kamar yadda yake zaɓen annabawa da ko manzanni. Da farko dai tun lokacin da Manzan Allah sallallahu alaihi wa yana raye a duniya an san wasu sahabbansa wa'anda suke son Imam Ali salam har ya kai ga wa'annan sahabbai suka shahara da sunan shi'atu ali musamman bayan da wata aya a cikin alkur'ani mai girma ta sauka wato a cikin suratul bayyina inda allah yake cewa lalle ne wa'anda suka yi imani kuma suka aikata ayyukan kwarai wa'annan su ne mafifita alherin halitta a cikin suratul bayyina aya ta bakwai an ruwaito hadisai da dama dangane da saukar wannan ayar da kuma wa'anda ake nufi da khairul bariya ko alheri tasirin halitta daga ciki hakim nishaburi ya kawo a cikin tafsirinsa shawahidu tanzil daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama daga cikinsu akwai ibnu abbas yana cewa a lokacin da ayar khairul bariya ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa ali da abi talib alaihi salam su ne kai da mabiyanka zaka zo kai da mabiyanka a ranar kiyama kuna masu samun yardan Allah kuma masu yarda da sakamakon da Allah ya ba ku banda haka akwai wasu fitattun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam banda bani hashim ko kuma 'ya'yansa. wanda suka yi fice da zama shi'ar ali alaihi salam na gaba gaba daga cikin su dai akwai salman al-farisi akwai ammar dan yasir akwai migdad dan aswad da abu zar gifari da bilal al-habashi da uwaisul qarni da sauransu a cikin tabi'ai kuma a cikin tabi'ai kuma akwai irin su maithamut tammar da sulaim ibn qais al-hilali da hammam wanda imam alaihi salam ya yi hudubar muttaqina don bukatarsa amma kafin ya kare ta hammam ya suma daga nan kuma ya koma ga ubangijinsa malaman tarihi sun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tara wa imam ali alaihi salam magoya baya tun yana da ransa don ya san abin da zai faru bayan wafatinsa da wannan dalilin ne a lokacin da wafatinsa ya kusa ya tada rundunar yaƙi ya ɗora usama bin zaid ɗan shekara goma sha bakwai a duniya a matsayin shugaban rundunar sannan ya umarci duk dukkanin sabansa manya-manya da ƙanana da su kasance cikin rundunar amma ya bar irin su Ammar dan yasi da su Salman Farisi a Madina don ya san cewa kafin su dawo daga yakin yi wa Fati sannan al'amura za su koma hannu Ali da Abi Talib alayhi salam ba tare da ya fuskanci wata matsala ba amma al'amura ba su tafi yadda yake so ba ko yadda ya shirya ba don rundunar ba ta tafi ba har ya yi wa Fati kuma abin da yake tsoron ya auku inda kafin Imam Ali alayhi salam ya kammala jana'izar manzon Allah Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu sahaban sun zabi khalifa a tsakanin su ko da ya kammala jana'izarsa ya sami cewa sun nada halifa Abubakar a matsayin khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma daga baya yake buƙatar Imam Ali da mabiyansa su yi masa bai'a malaman tarihi sun bayyana cewa wa'annan masoya na Imam Ali alaihi salam suna daga cikin wanda suka taru a gidansa suka yi wa khalifa na farko bai'a har sai da abin ya kai ga amfani da karfi bayan ya ɗebe yake tsammanin cewa haƙƙinsa zai dawo hannunsa kuma bayan shahadar fatima salamullahi alaiha tiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya je ya yi wa halifa na farko bai'a don taimakawa musulunci da kuma kare shi daga makiyansa daga waje wato kafirai bayan bai'arsa ne sauran mabiyansa suka yi bai'a sannan ya mai da mafi yawan hankalinsa wajen tarbiyyantar da masoyansa da kuma koya musu addini har ila yau da taimakawa halifofin da suka gabace shi shi ko kuma ba su shawara a inda suka buƙace shi da yin hakan sai kuma bayan fatahin ƙasar farisa wacce aka yi a lokacin khalifa na biyu wacce take da babbar cibiyar mulkinta a garin mada'in na ƙasar iraki khalifa na biyu ya buƙaci salman farisi sahabin amirul mu'minin ali da abi talib salam ya zama wali ko kuma gwamna a yanki mada'in ya kuma amince da hakan bayan amincewar amirul mu'minin salam banda haka akwai muhammad dan abubakar wanda ya kasance dan khalifa na farko farko ne amma kuma tarbiyar ali da abi talib salam yadda al'amarin ya kasance shine a shekara ta takwas bayan hijira manzon allah sallallahu alaihi wa ya tura rundunar yaki zuwa yaki a kasar sham karkashin jagorancin dan amminsa jafar da abi talib jafar ya yi shahada a yakin bayan da matarsa asma'u bintu umais ta gama idda sai ta auri khalifa na farko tun manzon allah sallallahu alaihi wa yana da rai allah ya arzuta su da ɗa wanda aka sanya wa suna muhammad muhammad muhammad yana ɗan watanni uku a duniya manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu sannan bayan rasuwar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam khalifa abubakar ya zama Khalifa na farko sannan ya rasu bayan shekaru biyu da yan watanni bayan da asma'u ta gama idda imam ali alaihi salam ya aure ta ta kuma koma gidansa tare da muhammad dan abubakar bai fi shekaru uku a duniya ba don haka muhammad dan abubakar ya tashi a ƙarƙashin kula na imam ali alaihi salam kuma bayan ya karbi halifanci ya sanya muhammad ibn abubakar a matsayin gwamna a kasar masar amma muawiya dan abi sufyan ya aiki amru bin asi da wata runduna zuwa kasar masar wacce ta kashe muhammad dan abubakar ta kuma kona gawarsa masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na amsoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muke amsa muku tambayoyi da suka shafi fikihu kuma ku kuke turo mana da waɗannan tambayoyi sai mu yi kokari mu tsamo muku tambayoyin da ko kuma amsoshin da suka dace da waɗannan tambayoyi naku to domin kada mu bata lokaci da yawa bari mu gani mun zaɓo wasu tambayoyi kamar guda uku waɗanda muke ganin insha Allahu za mu amsa muku bisa tambayan da kuka yi to shi wannan ban Allah abin da yake cewa dangane da abin da ya shafi sallah ne ice idan mutum a lokacin da zai yi sallah sai ya kasance babu wasu lokuta ko kuma ba lokaci isasshe sannan kuma gashi bai san ina ce ma kibla ɗin alkibla ba to ya zai to wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci domin za ta iya bujirwa da mutum a kowane lokaci to dangane da al'amura dai na sallah yana da muhimmanci duk wani musulmi ya san cewa babu wani abu da zai baka uzuri ka jinkirta sallah ta zama kaza'i wato ta zama ramako ba a so ko menene kowane al'amari ne a cikin wannan rayuwa ya shagaltar da mutum ko ya hana masa yin sallah akan lokaci to saboda haka tun da dai ba a so a ce lokaci ya fita ba kai sallah ba sallanka ta koma ta zama ƙaza'i wato ta zama ramuwa to ashe nan don ka kasa gano alƙibla ba yana nufin shikenan sai ka zauna har sai ka wato lokaci ya shige shikenan kuma ka kasance ba ka iya yin sallah din akan wannan lokaci ba a abin da ya kamata ka yi ta binciken alƙibla din nan tambaya za ka yi ka tambaya ko kai ne za ka yi wani kokarin ka ka gano ina ne kibla ko da kuwa alkiblan nan in daga karshe ka gano ta miƙidarin lokacin da ya saurar wa mutum na yayi sallah zai kasance ne kurin ya yi takabiratul ihram ya shiga cikin sallah din sannan yana ya shiga cikin sallah din ya so sai ya kasance lokacin ya fita amma dai lokacin ya fita yana cikin sallah din. to ko da za a kai ga wani lokacin to ya tsaya ya ta bincike ya gano ina alkibla din take to in ya gano alkibla ko kuma ma bai gano ta ba amma dai ya karkata gurin da ake tsammanin lalle alkibla din tana kusa da inda ya fara sallah din wannan shine babban al'amari dangane da abin da ya shafi alkibla domin gaskiya yin sallah ba tare da alkibla an tabbatar da nan ba to wannan al'amari yana da matsala sosai to kuma da yake musulunci yana da tsari in ka wahala ka tambaya ka bincika baka gano alkibla din nan ba sai kuma ga lokaci zai fita to kuma wannan lokacin kurin wurin da kake tsammanin watakila nan ne to sai ka fuskance shi sai ka fara sallanka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah wannan amma bisa uzuri na cewa ka fai kokarin gano alƙiblar nan ma gano baka tabbatar da ina ne ba sannan ga kuma lokaci yana neman fita saboda haka za ka iya yin wannan wannan a takaice tambayar da shi wani ban Allah ya kawo to wannan amsa ɗin kenan a dunkule insha Allahu to shi kuma wannan tambaya ɗin take cewa dangane da abin da ake kira da sunan wani abu na haƙul mara menene haƙul mara haƙul mara shine haƙƙi na mai wucewa me ake nufi da haƙƙi na mai wucewa musamman a wurarenmu a ƙauyuka a gurarenmu za ga cewa mutum ya zo shigewa ta kusa da wata bishiya bishiyar nan ta dabino ce ko kuma ta mangwara ce wata bishiya dai wacce take akwai 'ya'yan marmari a kai kuma lokaci ya yi ga 'ya'yan marmarin nan sun nuna to in ya zo shigewa ta gurin to yana da wasu haƙƙi da ake cewa haƙƙol mara wato haƙƙi na mai shigewa kenan to yaya wannan haƙƙi yake na mai shigewa a bisa al'amura na fiƙihu to shi wannan da yake tambaya mun tabbatar cewa la'alla mutum ne mazaunin wasu gurare wanda yake a gurin akwai irin waɗannan bishiyoyi na mangoro bai yi dai bayani mai nisa ba cewa wani irin a bishiya ce a gurin amma dai tunda yake tambaya menene haƙul mara to ga ma'anarsa kenan haƙƙi ne na wanda ya zo yana shige wa ta wani guri da akwai bishiyoyi masu 'ya'yan marmari a kansu ko dabino ko goba ko mangoro ko lemo ko dai mara wani iri ne ko ayaba da sauransu in ka zo shigewa to akwai wani haƙƙi wanda za ka iya kasancewa haƙƙinka ne to ya yake haƙƙin to sai ake bayani malamai da dama abinda suke cewa shine mutum zai iya cin wannan 'ya'yan marmari din da ya zo shigewa to haƙƙi ne nasa ka zo shigewa ta kusa da wata bishiya wacce akwai mangoro a kai ko akwai wani 'ya'yan itace a kai to haƙƙi din na mai shigewa shine zaka iya cin wannan abu amma bisa sharuɗa ba ba haka kurin wai an ce zaka iya ci ka din fara abubuwan mutane ba a'a akwai sharuɗa sharuɗa ɗin suna tattare da cewa bisa ainihin wani ihtiyati da mutum zai yi na wajibi ya tabbatar da cewa mai wannan bishiyar ba ya hana ci ba in ka san ka tabbatar kana da yaƙini ya hana dukkan wani mutum ya ci masa wannan 'ya'yan marmari na bishiyarsa to fa bai kamata ka ci ba wannan haƙƙi babu shi in dai kana da yaƙinin ya hana amma ba ka da yaƙinin bai hana ba to kana da haƙƙi za ka iya ci sannan wannan abu da za ka iya kasancewa ya zamana ka taho shigewa ne kurin sai ka katsin kayi cewa a ai ga bishiyar mangoro anan a ai ga bishiyar dabino anan bari in dauka an danci ba wai ka nuko gari ne daga gidanka ka san guri kaza akwai bishiya ta 'ya'yan marmari kace kai bari in je gurin can akwai 'ya'yan marmari bari in je in ci a wannan ba ka da hakkin na mai shigewa a sai dai in shigewa ka zo yi ba tare ma da ka san akwai wannan bishiya a gurin ba sai karo kurin sai ka ganta a gabanka to wannan kai ne mai haƙƙi na ainihin cin wannan abu wanda yake kuma na gaba ka tabbatar cewa cin wannan abu da za ka yi ba zai kawo wani abu na nakasu ga ita bishiyar ba kamar wani su ta daukan wani abu suna jifan bishiyar suna jifa a'a ba irin wannan gurin abu ne a sauƙaƙe za ka iya ɗauka ka ci ba tare da ka kawo wasu abubuwa da za ka cutar da bishiyar ba ko kuma ka cutar da 'ya'yan marmarin da ke kai ba za ka yi wannan ba sannan idan ka ɗauki abin da za ka ci mangwara ne dabino ne ka ci a gurin ne kurin ka bar shi ba a yarda ka tafi da shi gida ko ka sa aljihunka ka tafi kana ci a hanya ba a nan gurin za ka ci in ka ci ka ji ka koshi shi kenan sai ka kama hanya ka bar sauran a gurin ba a dauka kar ka ɗauka ka tafi da shi wannan shine ko kuma suna daga cikin abubuwa waɗanda suke su masu muhimmanci sannan idan gurin ya zama bishiyar akan hanya take in a cikin lambu ne wanda akwai katanga an katange to fakar ka haura ka shiga ciki a haura ka shiga ciki ka ɗauko to shi kuma ya fita daga haƙƙi ba haƙƙi ne na mai shigewa ba sai ka bar abun mutane ka shige kar ka shiga ciki to waɗannan a takaice suna daga cikin haƙoƙi waɗanda za a iya bayyana su da haƙƙul mara ga wanda yi wannan tambaya mai ake nufi da haƙƙul mara to wannan shine haƙƙi na wanda yake ainihin shigewa to Um, to da yake mun ce tambayoyi uku za mu amsa to wannan tambayar a gurguje tunda lokaci na nuna mana cewa ya kusa shi tambaya yake na cewa ni ne na samu wasu abubuwa waɗanda wani ya bari amma wannan a wani guri ne wanda muka zo muka tarar ya bar su kuma ya daɗe da barin su za mu yi amfani da waɗannan ah, to wannan tambaya in wani ya zo ya guri ya bar wani abu nasa kamar misali a ce ko irin ɗalibai a hostel ko kuma a wani guri mutum ya bar kayansa ko a wani gida misali gidan haya ya zo ya tafi sai ya bar wasu bangare na kayansa ko wani guri dai to irin wannan kayan yin amfani da su fi sabilillahi abu ne wanda yake sai dai idan mutum ya tabbatar da shi wanda ya bar su din ya bar su ne domin a yi amfani da su amma in babu wannan yakinin cewa ya bar su ne don wani ya yi amfani da su to wannan mutum bai inganta ya ɗauki wannan abin da ya tarar ɗin ya ce zai amfani da shi ba sai dai ya ɗauka da nufin ya je ya nemo mai shi ya kai masa abinsa amma ba da niyyar ya amfani da su akan kansa ba saboda haka sai ya ta bincike ya ta tambaya ya nemo waye mamallakin wannan abu da aka bari sai ya ba shi abinsa idan kuma ya yi ƙoƙari ya yi dukkan hanya da zai bi ya samo mai shi bai samu ba to abin da ya cancanta a nan shine sai ya yi sadaka da wannan abun ko kuma kimar wannan abun ya yi sadaka da wannan da sunan wancan mai wanda yake mamallakin abu amma ba haka kurin dan wani ya bar abu ba ka da yakinin ya bar shi ne da gangan domin mutane su amfani da shi haka kurin ka dauka kai masa amfani da shi a bai inganta ba a cikin al'amura na fikihu wanda muke amfani da shi wajen aiwatar da ibadunmu na yau da gobe. to a takaice waɗannan dai su ne tambayoyin da kuka ainihin rubutu kuma daidai gwargwado waɗannan su ne amsoshin to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyarmu a yau.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 gunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ma'aikatar harkokin wajen kasar siriya ta yi gargadi tare da jan kunnen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dangane da hare-haren da take kaiwa kan kasar ta tare da daukan alhakin duk abin da zai biyo baya wannan gargadi na gwamnatin siriya ya zo ne sakamakon jerin hare-haren wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take kaiwa kan kasar siriya musamman harin baya-bayan nan da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar kan gefen birnin damascus damascus fadar mulkin kasar siriya a safiyar ranar litinin da ta gabata a sakon wasikar da ma'aikatar harkokin wajen kasar siriya ta aike ga majalisar Dinkin duniya da kwamitin tsaron majalisar tana kokawa kan yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ɗaukan matakan wuce gona da iri kan kasar ta tana mai bayyace cewar hare-haren wuce gona da irin ba zai taɓa yin tasiri ba wajen kare 'yan koren haramtacciyar kasar isra'ila wato gungun 'yan ta'adda da aka aka jibge a cikin kasar kamar yadda hare-haren wuce gona da irin haramtacciyar kasar isra'ila ba za su taba kawar da sojojin gwamnatin siriya daga kan manufansu ta neman murkushe 'yan ta'adda ba sakamakon haka gwamnatin siriya ta yi kira ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan ya yi aiki da haƙƙin da ya rataye a wuyarsa musamman ɗaukar matakin yin allah wadai da hare-haren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan kasar ta siriya tare da ɗaukan kwararan matakan ganin haramtacciyar kasar isra'ila ba ta sake maimaita keta dokokin kasa da kasa kan kasar ta siriya ba a nashi bangaren shugaban kasar siriya bashar asad ya bayyana cewa canjin gwamnati a kasar amurka ba zai taba canza matsayin siyasar ta a yankin gabas ta tsakiya ba musamman kan kasar siriya a sa da kafar watsa labaran sputnik shugaban kasar siriya bashar assad ya bayyana cewa zaben kasar amurka ya shafi bangaren gudanarwa ne ne kawai amma canza siyasar kasar ta amurka ya dogara ne kan kwamitin gudanar da siyasar kasar wanda kwamitin baya canzawa ko da kuwa an samu canjin shugaba sakamakon haka siyasar amurka tabbatacciya ce kan yankin gabas ta tsakiya da take riya goyon bayan falasinawa amma tana karfafa bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin gwamnati marasa halarci a bisa dokokin kasa da kasa da take kare mata maslaha a yankin gabas ta tsakiya sakamakon haka gwamnatin siriya ta gargadi gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan hare-haren da take kaddamarwa kan kasar ta kuma matakin da sabon sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya dauka na kin yin furuci da yankin tuddan julan na kasar siriya a matsayin mallakin haramtacciyar kasar isra'ila wani salon makircin siyasa ne na badda kama saboda goyon bayan da kasar amurka take baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ido rufe shi ke ƙara ingiza mahukuntan yahudawan sahayoniya kan aiwatar da abin da suke yi a yankin gabas ta tsakiya siyasar ɓadda kama da sabon sakataren harkokin wajen ƙasar amurka ya gudanar kan yankin tuddan jula na ƙasar siriya ta fito fili a furcinsa cewa madama asad ne ke kan karagar shugabancin siriya kuma iran tana ci gaba da tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasar ta siriya da sauran ƙawayenta to hakan yana matsayin babbar barazana ce ga tsaron haramtacciyar kasar isra'ila inda ya kara da cewa yana da tabbacin mame yankin tuddan julan da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi yana da muhimmanci mai girma a gare ta lamarin da a fili yake kara karfafa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan ci gaba da mame yankin tuddan julan mallakin kasar ta siriya kan haka dan jarida kuma masharhanci kan siyasar amurka steve israel yake jaddada cewa a halin yanzu haka siriya Siriya ba ta da wani muhimmanci a fagen siyasar sabuwar gwamnatin Amurka kuma tana tsantseni kan duk wani matakin tsoma baki kan harkokin da suka shafi kasar ta Siriya yana mai cewa sabuwar gwamnatin Amurka tana jiran ganin yadda zaɓe zai kaya ne a haramtacciyar kasar Isra'ila daga nan shugaba Joe Biden zai fara sabon takunsa kan harkokin siyasar wajen kasar da suka shafi Siriya da Falastinu da kuma haramtacciyar kasar ta Isra'ila duk da cewa Joe biden yana son isar da sako ga Firaministan haramtacciyar kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa zamanin Trump ya shige sai dai duk da haka kowa yana da masaniyar cewa tushen siyasar Amurka bai sauyawa saboda samun sauyin shugaba. Hakika bakar siyasar da tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump ya aiwatar kan kasar Siriya musamman laifukan yaƙi lamari ne da al'ummar Siriya ba za ta taɓa mancewa da shi ba kamar yadda al'ummar Falasɗin Falastinu ba za ta taɓa mancewa da bakar siyasar Trump kan birnin Kudus ba inda ya mallaka ilahirin birnin na Kudus ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sabanin dokokin kasa da kasa. inda ya shelanta birnin na Kudus gaba ɗayansa a matsayin fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a ranar shida ga watan Disamban shekara ta bakwai. kuma ya ba da umarnin ɗage ofishin jakadancin ƙasarsa daga birnin Tel Aviv zuwa birnin na Kudus. A wata sabuwa kuma masharhanta suna wurga alamar tambaya kan matakin da sabon sakataren harkokin wajen kasar Amurka Anthony Blinken ya ɗauka na yin tsantseni wajen yin furuci da tuddan Julan na kasar Siriya a matsayin mallakin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila musamman ganin yadda hakan ya fusata Yahudawan sahayoniya musamman Firaminista Benjamin Netanyahu sakamakon haka Netanyahu a ranar talatar da ta gabata ya yi furuci da cewa don julan za su ci gaba da zama mallakin haramtacciyar kasar isra'ila lamarin da masharhanta ke ganin hakan a matsayin mai da martani kan furucin sabon sakataren harkokin wajen kasar ta amurka da ya fitowa fili ya mallaka tuddan na julan ga haramtacciyar kasar isra'ila masu fashin bakin siyasa suna cewa martanin da firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi kan furucin sabon sakataren harkokin wajen kasar amurka yana daidai da furucin Furucin da Donald Trump ya yi na mallakawa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila birnin Kudus da babu wata dokar kasa da kasa da ta amince da ita. Ballantana hakan ya karfafa gwiwar gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila don haka furucin Netanyahu kan tuddan Julan ba zai taɓa mai da tuddan mallakin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ba. Yankin tuddan Julan na ƙasar Siriya dai yanki ne mai mahimmanci da ke shira arewacin haramtacciyar ƙasar Isra'ila kuma yanki Aikin ya haɗa kan iyaka da ƙasashen Labanan da Jordan kuma gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta mame yankin ne tun a shekara ta 1967 a lokacin yaƙi tsakaninta daga gamayyar ƙasashen larabawa sannan tun bayan ma mai yankin mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila suke ƙoƙarin canza yanayinsa ta hanyar gudanar da rushe-rushen ƙauyuka da gonaki domin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida game da tilastawa 'yan asalin mazauna yankin yin gudun hijira da ƙoƙarin kawar da duk wata alama da take alamta yankin a matsayin na larabawa hakanan gwamnatin haram ce kasar isra'ila ta mame duk wasu albarkatu da suke yankin na tuddan julan musamman ruwan yankin tare da hana al'ummar yankin yin amfani da gonakinsu ta hanyar bisini ba mai a gonakin da kafa sansanonin soji a ƙauyukan yankin da nufin takaita zirga-zirgar al'umma da ta kura musu domin raba su da ƙasarsu ta asali a bayan yakin ranar shida ga watan disamban shekara ta 1973 gwamnatin siriya a wancan lokaci ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya da haramtacciyar kasar isra'ila ta kawo ƙarshen yaƙi a tsakaninsu a shekara ta 1974 kan haramtacciyar kasar isra'ila za ta janye daga garin kunaitara na kasar siriya bayan yahudawan sahayuniya sun rusa duk wani abu mai amfani da ke garin a ranar 14 ga watan disamban shekara ta 1981 majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila Isra'ila ta yi dokar mallaka yankin tuddan Julan ga haramtacciyar ƙasar Isra'ila sai dai dokar ya fuskanci mai da martani daga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda ya fitar da ƙuduri mai lamba 497 a ranar 17 ga watan Disamba na wannan shekara da ya bayyana dokar majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar Isra'ila kan tuddan Julan a matsayin rabatacciya kuma ba ta da wani halacci a fuskar doka tare da neman majalisar da ta hanzarta janye dokar.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 madalla masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan zango sai kuma can da safe idan la kai mu a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir mai ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh